والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau 24 ga watan zulqa'ada hijira 1434 wanda ya zo daidai da 27 ga watan tara sha 2013 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya littafin da shak albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi ko ya rairayo shi daga littafin babban malami al'imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala mai suna ashama'ilul muhammadiyya wannan darasi shi ne darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka a gabaninmu shiga cikin darasi akwai tambayoyi guda uku na darasin baya mai tambaya ta farko yake cewa littafin da na faɗa na ibn rajab sunan shi yake so a tantance mai shin ahkamul khawatim ne akwai ya tsakanin ta'un da mimun khawatim ko kuma ahkamul khawatim a'a yadda sunan littafi yake ahkamul khawatim akwai ya tsakani na ibn rajab alhambali sai mai tambaya ta biyu ya ce mace mai takaba ya kasance babanta ba da lafiya sosai ya halatta ta je ta duba baban nata wannan tambaya kusan satin da ya gabata wajen mutum uku suke min wannan tambaya al'aslu mace mai ta kaba ba ta fita sai inda larura kamar zuwa asibiti larura ne ya halatta ta fita kamar idan ya zama na ba wanda zai kamata bukatar ta ta gida misali abincin da za ta ci babu wanda zai kama ta babu wanda zai siyo mata nan ma larura ne za ta iya fita amma in ba wannan ba al'asu ta zauna a gida har sai ta gama ta kaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yayi umarni to amma dangane da duba mara lafiya idan mara lafiyan ba makusanci bane shi ma abin da yafi kada ta fita to wannan an ce babanta ne wasu malamai suna ganin babu laifi mai takaba kaba ta fita don duba wanda zai zama mara lafiya misali ibn qudama a cikin littafin mughni yana cewa walil mu'tadda al khuruj fi hawaijiha naharan wanda take yin idda tana da dama ta fita dan biyan bukatunta naharan da rana tana da dama ta fita da rana dan biyan bukatunta sai ce sawa'un kanan mutallaqa aw mutawaffa anha iddar ta saki ce ko kuma iddar da aka mutu ne aka batta ta kaba ce yace tana da dama ta fita don biyan bukatunta sai ka hadisin Jabir wanda imamu Muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar cewa wata kawunsa an sake ta sai ta shirya za ta fita don ta je ta ciccire da binanta sai wani mutum ya yi mata tsawa a wata riwaya wani mutum ya hana ta sai take ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa gani ni zan fita in je gona ta in cire dabino na to amma wani mutum ya ana ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mata ki je ki cire wala Allah ki sadaka ko ki wani aikin alkhairi da shi ki wannan dalili ne na idan akwai bukatar ta fita babu laifi ta fita sannan cikin musannaf na ibnu abi shayba abdullahi dan umar yayi rangwame ga macen da mijinta ya rasu ya batta ta fita da je gurin danginta ta dawo amma da rana ba da daddare ba to da haka akan wannan idan babanta bai da lafiya musamman yadda aka faɗa cikin tambaya rashin lafiya sosai to ya halatta ta je ta duba shi ta yi masa addu'a ta dawo gida wani wala Allah zai iya cewa to ya hadisin da ake ambatowa cewa wata mace mijinta yayi tafiya sai zan babanta baya da lafiya ta nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ka kyala abin na haka ta nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan za ta je ta duba shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kan ta je ta bi mijinta ta yi da'a don haka sai zama na bata fita ba har dai karshe ya mutu bata je ba ta nemi izini manzan Allah ya ce a kan ta je daga baya sai manzan Allah ya aiko cewa Allah ya mata rahma ya yi mata gafara saboda ta bi mijinta sai mai da'a ana ka hadisin da lafazi daban-daban wani mata in za a ci tana sama uban yana kasa ta sauko ta duba shi aka ce kar ta sauko to babu shakka wannan hadisi bai inganta ba a in ka duba takhrij na ihya ulumuddin wanda imamul iraqi yayi mai suna al-mughni min hamlil asfari fil asfar ya yi bayanin wannan hadisi bai inganta ba imam al-albani cikin littafin sa irwaul ghalid juz'i na bakwai shabi na 100 a shabi na 76 hadisi na 2015 biyar ya ka wannan hadisi yayi magana akan shi ce hadisi ne mai rauni bai inganta ba imam tabarani ya rawaito shi da haka dai a takeici wannan hadisi bai inganta ba in akwai larura mai ba za ta iya fita idan larura ce wadda ta zama dole sai ta fita mai tambaya na ƙarshe ce menene gaskiyar lamari gane da rasuwar na na Aisha Allah ya kara mata yarda wala Allah mai tambaya ja abin da shi aske yadawa na cewa na na Aisha kashe ta akai suna cewa Muawiya ne ya kashe ta wannan dai irin maganganu ne irin nasu na surkulle na ƙarya na na Aisha radiyallahu anha rashin lafiya ta yi ta rasu kamar da idan ka duba tarjamar ta malamai sun kawo ta rasu a garin Madina an binne ta a Baqi'a wanda gafin ta rasu abdullahi dan abbas ya je ya duba ta da, sauran sahabbai ta rasu an binne ta a a abu huraira allah ya kara masa yarda shi ya mata sallah ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai ko da takwas ko da tara bayan hijira dangane da nana aisha da mai son samu tarjama faffaɗa dangane da nana aisha akwai littafin da aka rubuta mai suna aishatu ummul mu'minin mawsu'a ce ilmiya an hayatiha وفضلها ومكانتها العلمية وعلاقتها بأهل البيت ورد الشبهات عنها ما لمين سكتترو ما سبن تكي سكتترو ما متن ايبا بابيبا سكا سامد ونن لتابي بابا wanda wani malami da ake kira alawi ibn abdulkadir as-saqaf shine ya zama jagoran wannan aiki wanda wannan malami alawi ibn abdulkadir as-saqaf malami ne da yake da rubuce-rubuce mai kyau misal littafin zai iya shiga wannan website din cikin intanet ka shiga cikin durar.net durar d-o-r-e-r e durar kenan sai ka sa dot sai ka sa net in ka shiga cikin wannan mauki'i za ka samu wannan littafi a ciki za ka iya downloadin din shi a cikin laptop naka littafi ne da duk abin da yake bukata kan na Aisha sun kokari sun tattara hatta irin shibohin da ake kawowa. irin a ce ta yi wa mariyatul kirzi ya kage a ce ita ta bewa annabi goba ya sha a ce yakin da ta je na jamal irin dai waɗannan magandun sun kawo kuma sun yi bayani a kai filla-filla wannan kenan قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم babin da ya yazo yake magana dangane da sifar takobin annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan karatu da muka yi mun yi karatu akan abin da ya shafi khatam shine a zobe na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba ku manta ba mun faɗa cewa yana cikin hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki zobe shine yana yin sitamfi da shi yayin da ya rubuta takarda ta kira ko takarda zuwa ga wasu shugabanni game da muka karanta a wancan sati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nufin ya rubuta wasiƙa zuwa ga Kaisar da Kisra sai aka gaya masa cewa ba sa karanta takarda idan babu stamfi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riki zobe to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta musu takaddu ne na kira zuwa ga addinin musulunci aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta fa in abaita ko wa in tawallaita idan ka kiya ka musulunta to fa inna ma alayka ismul arrisiyina ka sani duk wannan talaka wanda suke tare da kai laifin su na kin musulunta yana wuyanka haka manzon Allah yake rubuta waɗannan mutane kamar yadda ya zo a hadisi to bayan an rubuta musu wasiqu wasu daga ciki sun karanta sun yi mummunan raddi akwai wanda ya yaga da aka yi mai wasiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya karanta ta sai ya gata manzo Allah ya mai addu'a ce mazzaqallahu mulkahu Allah ya ga mulke shi kuma daga wannan lokaci da kanshi zuriyar shi ta daina mulki din akwai wanda kuma musulunta ba amma sun karbi takardar sai kyakkyawan radi kamar muqawqis na Masar ya karba ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da baiwa da jaki da wasu abuwa da ya aiko manzan Allah kyauta amma bai musulunta ba to bayan wannan wasiƙa abinda zai biyo baya tun da an kira zuwa ga addini ba su karɓa ba to ne abinda zai biyo baya na maganar yaki to shi yasa Imam malamai suka ce kila shine hikimar da ya sa a nan sai ya kawo mana abin da ya sha magana takobi tun da an yi magana takarda ga su tafi an buga wanda shine abin da ya shafi zobe to yanzu kuma bari ya kama mana abin da ya shafi takobi takobi tana cikin abubuwan da laraba suke alfahari da shi ba su da wani makami da ya fi takobi idan a yaƙi aka je kan zuwa takobi to kamar an je makami na ƙarshe kenan a gurinsu laraba suna ji da waƙa shine diwanul arab a nan za ka san adabin laraba da ɗabi'unsu da halayensu ta hanyar karanta waƙoƙinsu a gefe guda suna ji da karamci sannan kuma suna ji da abin da ya shafi takobinsu shi sa a cikin waƙe-waƙensu da suka yi in kana karanta za ka ga yadda suke yawan ambatan takobi sukan kamanta takobi ko su baɗi januntakarsu ko wani abin da ya kama da wannan antara ibn shaddad wani mayaki da aka yi lokacin jahiliya kunga yana cewa falaqad zakartuki na wahilu yake cewa min bi min bidil hindi taqturu min dami wala falaqad zakartuki warrimahu min minni وبيد الهند وبيد الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك سغرك المتبسم anan yana yaban a bar kaunarsa al'adar laraba sukan fara waka da yaban wanda suke so to yake cewa ana tsananin yaki takobi na gigilma amma duk da haka ya tuna ta wai da ya tuna ta da ya ga takobin na kyalle sai ya yadda wushiriyarta take idan ta yi murmushi sai nufin ya iya sumbaci takobin ƙyallen takobin saboda wancan abin da ya tuno a shahid kunga ga ya kama maganar takobi wani tsarafa ibn ab shi ma cikin waken shi akwai inda yake magana takobi yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu mazadatan ala al mar'i min waqi min waqi al husam muhannadi yake cewa zalincin makusanci na kusa da kai ya zalunce ka abu ne mai tsananin ciwo ya fi irin takobi ga yawo je na wuce ya hau kan wuyanka ma'ana yadda za ka ji zafin zalincin mafusanci wanda yake kusa da kai ya zalince ka ciwon wannan abu ya fi ciwon takobi ta sare ma wuya haka nan abu tammam shi ma ɗaya ne daga cikin mawaƙa na larabawa yana cewa in ba an min al-kutubi fi haddihi al-hadd jiddi wal-la'ibi yana cewa takobi ita tafi ba da gaskiyar labari wani an ka tsaya kana ta aikata kadda zan yi kaza zan yi kaza ba za a dauka daga sarki ba amma da an ga takobi fi haddihi cikin wannan kaifin takobin alhaddu bainal jiddi wal la'ibi yana bada yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yanzu a gane gaskiya kake ko kuma wasa kake yi a almutanabbi mawakin nan shahararre wajen fasaha da hikima yana koɗa kan shi yana cewa alkhairu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni sai ce saifu wa rumhu wal qirtasu wal qalamu yana cewa al da wakai ko doki in garman doki kenan wal lailu da dare kasan jarumi ne yake tafiya cikin dare wal baida da sahara a keta cikin sahara a wuce ta'arifu ne duk sun sani waɗannan cikin ba wanda bai sanni ba sai ce saifu haka nan takobi sannan ya ce wa rumhu haka nan bashi wal hakanan haka nan takadda wal haka nan da haka yana alfahari cewa anan lazi nazar al'a'ma ila adabi ni ne wanda saboda tsananin iya adabi na da bayani na da wakata makahu ma yana iya gani ya karanta wa asma a kalimati man bihi samamu kalmomi na wanda baya ji kurma idan na faɗa yana ji saboda yadda suke da tsari da wannan wannan alfahar kenan yana yin fahari to da haka laraba suna ji da takobi tana da sunaye daban-daban daban-daban a gurinsu wasu ma suka ce sunayen takobi za su kai suna ɗari a gurin larabawa a ka'ida duk abin da ka jana da sunaye da yi wato ya dullo ala ahammiyatihi yana na mahimmancin abin da haka yake da sunaye daban-daban to a anan yaya sibar takobin annabi sallallahu alaihi wasallama take ne abin da mu karanta a cikin wannan babi Allah yana da takobi daban-daban ba takobi ɗaya ne da shi ba ibn al cikin zadul ma'ad ya gaya mana sunayen takubban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da al-ma'sur takobin da ake kira al-ma'sur da ta suka ce takobin da ya gada daga baban shi ne manzan Allah yana da takobi da ake kira al-qadhib da dal al-qadhib sannan yana da takobin da ake kira al-qula'i sunan takobin kenan yana da takobin da ake kira a battar battar sunan takobin kenan yana da al-hadfu yana da takobi da ake kira al-mikhzam da da zalul al-mikhzam sannan yana da takobin da ake kira ar-rasub sannan manzo Allah yana da takobi da ake kira zulfiqar ko zulfaqar ko wanne ana faɗa bi fathil fa'i aw bi kasriha ko kace zulfiqar ko kace zulfaqar duk wannan takubba ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace an anas radiyallahu anhu qal an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda yake cewa kana qabi'atu sayfi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min fidda markin takobin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine qabi'a maliki inda ake rike qabi'a ala wazni tabi'a ka tashi wasan je shi qabi'a ala wazni tabi'a Shi ne gurin da ake riƙewa a jikin takobi suka ce to na manzan Allah su lalai sallama min fiddatin na azurfa ne ma'ana markin takobi inda mutum zai sa hannun shi riƙe takobin to na manzan Allah su lalai sallama a gurin an sanya mai azurfa da haka nan suna gaya mana yadda markin takobi yake na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu ga wannan hadisi shekul Albani ya inganta sanadin shi ya ce sahih ma'ana sanadin hadisin sanadi ne ingantacce cikin irwa ulgalil ya yi bayani dangane da wannan hadisi domin akwai waɗanda suka raunana wannan hadisi shek ya yi bayani dangane da hadisin an sa'id bin abil hassan al-basari an karɓo daga sa'id ibn abil hassan al-basari ƙwale ce kanat ƙabi'atu saifi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min fidda shi ma dai kamar wuce riwaya ya ce kanat ƙabi'atu a nan za mu ga an ce kanat sai zama an duba lafazin ƙabi'a a can kuma da aka ce kana ƙabi'atu a wata a wani bugun kana ne don ya zo da lafazin kana suka ce an dubi muzafin ilaihi ne shine saif in ya zo da lafazin kanat kamar yadda yake a wajenmu to an kan lafazin ƙabi'a ƙabi'a marikin takobi na annabi sallallahu alaihi wasallama min fidda na azurfa ne wannan hadisi shi ma sahihi ne amma matanin banda sanadin shi sa zamu ga ya sa kalmar sahih a jerin matani din kamar yadda muka yi bayani ma'ana cikin sanadin akwai rauni domin hadisi ne mursal a sa'id dan uwan al-hasan al-basri ne sa'id ibn abi al-hasan al-basri dan uwan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ne da haka wannan sanadi ne mai rauni amma kuma in ka hada shi da riwaya da ta gabata da wannan zai zama ya samu shahid kenan da haka mala ya ce hadisi ne sahihi abinda hadisi ke nuna mana halaccin yi wa kayan fada kamar takobi a yi mata kwalliya da azurfa suka ce amma banda zinare azurfa ya halatta kai mata kwalliya da wannan kamar da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take an mata kwalliya da abin da yake na azurfa an hud wa huwa bin abdullah bin sa'ad an jaddihi qala dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawm al-fath wa ala saybihi zahbun wa fidda qala qalib fasaltuhu an al-fidda kanat qabi'atu sallallahu wa sallama fidda mala yace an hud an karbo daga hud waye hud din nan huwa ibn abdullahi ibn sa'ad shine hud ibn abdullah ibn sa'ad an jaddihi daga kakan an jaddihi sunan kakan shi maziyad ko kuma mazid kamar yadda wasu malamai suka faɗa ko kace maziyad ko kace mazid ko mazida ala wazni kabira wannan shine kakan hud to yake cewa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makkata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka yawmal ranar da aka yi fathu makka cikin shekara ta takwas bayan hijira wa ala sayfihi zahabun a jikin takobin manzon Allah akwai zinare wa fidda da kuma azurfa kun ga mun samu ƙarin labarin zinare to amma wannan hadisi kamar yadda muka yadda muke gani bai inganta ba sanadin shi yana da rauni a kamar yadda malam ya ya gwada mana a ciki domin an yi magana akan Yahya an yi magana akan ɗaya daga cikin ruwatun na wannan hadisi an yi magana akan ɗaya daga cikin ruwat na wannan hadisi Hud ibn Abdullahi bin Sa'ad wasu malamai sun launana sun ce yana da rauni don haka hadisin bai inganta ba da haka magana cewa zinari bai inganta ba abinda ya inganta shine azurfa qala talib sai talib yace talib ɗaya ne daga cikin masu riwayar wannan hadisi idan ka bi sanadin hadisin a gurin imamu tirmidhi za ga waye talib din shine talib ibnu hujayr talib ibnu hujayr ɗaya ne daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi to sai talib yace fasa'altuhu anil fidda sai na tambaye dangane da azurfa din fa qala sai ce kanat qabi'atu sai bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fidda ma'ana ita markin takobin annabi shi wannan marki na takobin annabi sallallahu alaihi wa sallama marki ne da yake na azurfa wanda mun ji wannan ya inganta a riwayar da muka karanta sai mala yace an ibn sirina qala an karbo daga muhammad ibn sirin Allah ya kara masa yarda yace sana'atu saifi nayi takobi na ko na sa an kira mun takobi na ala saifi samura bin jundub akan yadda takobin samura ibn jundub yake ce wa za'ama samura shi kuma samura yana fada a anan bi ma'anar qawl ma'ana kamar ka ce wa qala samura kada ka ce ya raya domin azzam idan ka fassara shi da cewa azzannu to ya zama abin jita jita ne anan azza'am yana nufin alqaulu ba ko yaushe za'am take zuwa da ma'anar rayawa ba Allah ya ce za'ama allazina kabaru allan yub'asu kaga anan ba za ka ce sun raya ba a'a sun riga sun kudirce cewa ma ba za a tashe su ba ul balala tubu sunna da haka anan wa za'ama samura samura ya riga ya faɗa yake annahu sana'a saifahu ala sayfi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi fa yayi takobin shi ne kamar yadda na manzan Allah yake sana'a saifahu ana ana nufin ya bayar an masa takobin shi yasa yazo a wata riwaya sigha saifuhu an yi masa takobinsa ala saifi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a bisa yadda takobin manzan Allah yake sai ce wa kana hanafiyan takobin manzan Allah ya kasance hanafiyan ba hanafi ne an nasabta shi zuwa ga kabilar bani hanifa kabila ce bani hanifa wanda shahararren wanda ya da'awar annabta din nan musailamatul kazzab daga can ya fito to mutane ne da sun shahara da yin takubba sai aka ce wa kana hanafiyan suka ce ai wala Allah ana nufin wanda ya takobin dan wancan kabila ne ta bani hanifa sai sai aka ce takobin ma hanafiyan ne kama ai takobi a Kano kace wa kana kanawiyan wasu ga ce a ta yi ma takobin daga can aka kawo shi da aka daga cikin mutanen bani hanifa ya fito cewa wa kana hanafiyan wannan zai iya wa magana ibn sirin ce zai iya wa kuma maganar samura ce kamar yadda wasu malamai suka bada cewa zai iya ma samura ne yi wannan bayanin cewa takobin manzan Allah hanafiyan ne wannan yake gwada mana kamar bayanin da muka yi a farkon karatu wanzu Allah ya fara aika takarda zuwa ga duk waɗanda ya kira zuwa ga musulunci sannan aka yi magana takobi wanda yake gwada mana cewa musulunci ya yaɗu ne ta hanyar al ta hanyar harshe ta hanyar da'awa ta hanyar karantarwa sannan aka yi amfani da takobi don kare musuluncin da kuma yaƙar wanda yake karɓar da'awar kun san makiya addinin musulunci suna cewa musulunci da takobi ya yadu da haka karfi ne yada musulunci karfi ne yada musulunci haka suke faɗa su ce banda kisa banda kashewa ba abin da ya sa mutane suka karba addini to in kana karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ga wannan magana ba gaskiya bace manzo Allah da'awa ya fara dukkan mun san cewa manzo Allah abin da ya fara yi a garin Makka shine da'awa bal ma sai dai shekara 13 yana da'awa a garin Makka ba fara jihadi ba sai da aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka aka kashe sahabban shi aka daidaita su aka kwace musu dukiya sannan Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir sannan aka yi magana a jihar. jihadi da aka takobi an yi ne dan a kare musulunci da musulmai domin ba zai yi musulmai zauna ba a dinga musu dauki daidai ana kashe su da haka ana amfani da takobi wajen kare ita da'awar amma al'aslu shine a yada da'awa ta hanyar baki shi yasa idan ka karanta tarihi kamar yadda muka sha maimaita a wannan majalisi namu cewa akwai garuruwan da aka dinga Allah Allah musulmai su zo za ga kiristoci ne mutanen garin kuma masu mulkin garin kiristoci ne rumawa duk da ba ɗarikar su ɗaya ba a kiristancin to amma saboda waɗannan suna musguna waɗannan talaka ɗin Allah Allah suke musulmai su zo ba wai don su musulunta ba sai dan musulmai zo su kori waɗancan kiristoci kuma su yada zaman lafiya cikin al'umma saboda sun ga yadda musulunci ke da adalci har ta jizya da ake biya ba wani abu ne mai yawa dinare ɗaya ne mutum zai bayar a shekara idan mutum zo ya gaza yi ya tsuma ya zama tsohon cukum sai khalifa ya fi masa yi jijika an ya fi maka idan ya zo bai da abin da zai biya sai ai mai rangwame haka za gani ana yi to musulunci ya yaɗu ne ta hanyar salama sai dai kuma musulunci yana amfani da takobi don ya kare kanshi yasa a musulunci ba a yadda mutum ya zama ma'ana soko ba kurin yana gani a cutar da shi matukar zai iya kare kanshi manzo Allah ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare duke shi yayi shahada man qutila duna irdihi wanda aka kashe dan ya kare mutuncin shi ko ya kare jinin shi shi ma wannan yayi shahada da gurgurdan abinda mutum zai iya shi yasa ko a musulunci mutumin da zai kashe ka sai ka zo ka kare kanka daga kisan da zai maka sai ya kai ka kashe shi to ka zubar da jinin shi babu komai a kanka domin ka yi dab usa'il ne ka yi ne don ka kare kanka daga cutarwarsa ba a yadda ya zo ya cutar da kai domin a musulunci la darara wala dirara babu cuta ba cutarwa yadda ba a so ka cutar da wani haka ba a son kuma wani ya zo ya cutar da kai sai mala ya ce babu ma ja'a fi sifati diri'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo yake magana akan sibar sulki na annabi sallallahu alaihi wa sallam garkuwa wadda ake sanyawa don kare kai daga takobi ko mashi idan an jeho in ya cake ta to zai zama ka samu kariya ko kuma takobi in an kawo sara za kare kanka da shi wannan ma manzon Allah yana da su kala kala kuma suna da sunaye a malamai suna ambata mana sunayensu akwai zatul fudul turki ne na manza Allah mai suna zatul fudul suka ce an kira shi da wannan ne saboda tsawon shi shine wanda manzan Allah su alaihi sallama ya kai shi jingina gurin wani ba yahude ya karba abinci wanda manzan Allah ya bar duniya wannan sulke na jingina a gurin wani ba yahude sannan cikin sulke na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai as-su'udiyya بضم السين المهملة الصدغية بدم, بدم السين المهملة وسكون الغين الصدغية شما سلكيننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكوي البتراء شما سلكيننا النبي صلى الله عليه وسلم أكوي الخرنق الخرنق شما سلكيننا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو ذات المعاد في هذه خير العباد mujalladi na ɗaya zai ga waɗanda abuwa dai ibn qayyim ya jero su littafi ne mai daɗin karantawa akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bara tun da kan sunayen manzan Allah tsakanin Muhammad da Ahmad wanne ya bi ya yi dogon bayani sannan ya yi magana akan sibobin manzan Allah irin nabiyun rahma nabiyun tauba nabiyun malhama sannan ya zo ya magana akan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya gargaro magana akan mawali na manzan Allah mawali ana nufin bayi bararrun bayi na manzan Allah waɗanda manzan Allah ya yanta su sannan ya zo ya magana akan masu wa manzan Allah hidima wanda yake kula da takalman manzan Allah da aswaki wanda yake kula da ruwa na alwala na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi bayanin abin da ya shafi doki dawakai taguwa da manzo Allah yake hawa sunayensu ya kawo yazo zo magana akan abin da ya shafi sulke na manzo Allah wanda yanzu muka faɗa ya magana akan takubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya taho ya taho ya taho ya taho har ya zo ya babi kan yaƙi a kan manzon Allah kuma littafi ne bayan nasira ne kuma na fiqihu ne dan yana yana fitar da hukunce hukunce wani sa'in ya shiga bayanin fiqihu sai ka dauka cewa kana ma karanta littafin fiqihu ne sannan kuma ya dawo kowane yaki ya zo zai ga ma shekarar da aka yi da abubuwan da suka faru sannan ya gaya ma darasin da yake cikin yaƙe-yaƙe wa yaƙin da manzan Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafi ne mai daɗin karantawa zalil ma'ad fi hadi khairil ibad gashi yana da sauki bai da lafuzza masu wahala gashi yana tafiya kan hadisai gashi kuma an yi masa aiki an fitar da hadisan an yi takharijin su da namba da komai an fitar da sahihi da za'ibi da haka mutum ya same shi karanta babu shakka zai samu fa'ida mai yawa zai ga cewa babu wani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face sai da malamai suka rubuta shi alimahu man alima wa jahilahu man jahila an zubair bin al-awwam qala كان على كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد درعان فظهر fa الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة حديثي دا ما ne ya kama na farko hadisi ne ya zo daga Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata nuska ɗin za ga kawo Zubair ba kunan ci aka yi an Abdullahi bin to amma dai kamar yadda mala ya ka anan daidai shine zubair ibn al-awwam ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana kana ala annabi sallallahu alaihi wasallama yawma uhud dir'an ya kasance ranar uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sulke guda biyu ma'ana kariya ina ba ta dai sunai daidai nake bada abinda masu yaƙi suke sa don kare su kan takobi ana ce mai garkuwa ko silke ko garkuwa silke ko to manzan Allah ya sanya silke guda biyu za mu zo mu karanta yadda ya sanya su manzan Allah ya sanya silke guda biyu rana Uhud mun san yakin Uhud an yi shi a shekara ta uku bayan hijira yaki ne wanda musulmai sun gamu da jarraba a cikin shi har ta kai an ji wa manzan Allah ciwo sallallahu alaihi wasallam an fasa masa kai jini na zuba an an taba masa hakora sallallahu alaihi wasallama wani sahabban kuma sun gudu sun juya baya sun gudu amma Allah ya yafe musu innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an إنما استزلهم الشيطان ma ما wa ولقد عفى الله عنهم Allah ya yafe musu dan zaka ga shi'a suna ta suka da wannan sai su sayyidina aliyu ne kadai bai gudu ba abubakar ya gudu umar ya gudu usman ya gudu wayi ya gudu to mukaddara haka ne musallim tasliman jadaliyan muƙaddara haka ne Allah ya yafi ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani sai Allah ce inna mastazallahumush shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu Allahu aga magana ta kare kamar da Abdullahi dan Umar ya ga wani cikin masu irin wannan ra'ayin da yazo yace Usman bin Affan da aka je yakin wani yana cikin wanda suka gudu Aliyu yace eh wa Abdullahi dan Umar yace eh yana ciki da zai tafi sai kira ce to amma Allah ya fi masa da haka kaga magana yana ciki ba za ta cutar da shi ba to don haka wasu cikin sahabbai sun gudu manzo Allah sallallahu Sallama ya yayi saura da wasu sahabbai waɗanda suka tsaya sannan kuma an fara yaɗa jita-jitar cewa manzon Allah din ma an kashe shi kaga wannan zai sa waɗanda suka rage su ƙara samun rauni to a wannan ranar manzo Allah yana sanye da sulke guda biyu domin in za a je yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai da shi shine yake jagorantar yaƙin shine kwamanda na yaƙin shi ke ba direction din yadda za a yi kai wani tsayanan kai su da ku koma can kai wani kai za kula da yan dama kai za kula da yan hagu wani zai kula da yan gaba wani zai kula da yan baya wannan manzan Allah ne yake yi sallallahu alaihi wasallama sannan manzan Allah kuma ya tsaya yana kallon yadda abuwa suke tafiya to da haka manzan Allah ya yi shiga ta yaƙi ya sanya dir'an sulke guda biyu fana haza ila sakhara da yaƙi ya yaƙi ta kai wasu dare an fara cewa manzan Allah ma an kashe shi har wasu fara yin rauni sai manzan Allah ya tashi shi ne fana hada, manzan Allah ya miƙe ya tashi ila sakhara zuwa wani dutse a sakhara shi ne dutse cewa manzan Allah ya tafi dutsen don ya je ya haule ya rahul musulmi don musulmai su hango shi don sabe su hango shi su gane cewa yana nan kuma ka san a yaƙi da inda kwamanda yake nan ake zuwa a taro to idan manzan Allah ya hau suka hango shi za zo su cincirin doda haka duk za su dawo tunda sun hango manzan Allah ƙarfinsu zai dawo da manzan Allah zai falam ya saƙi sai manzan Allah bai iya hawa dutsen ba saboda da jini ya zuba a tare da shi sallallahu alaihi wasallam da haka manzan Allah sai kasa zama sai kasa hawa wasu ka ce jinin da ya zuba wasu ka ce wannan sulke guda biyu da yake tare da sun mai nauyi almim da manzan Allah ya kasa hawa dutsen fa da talha ta tahtahu sai ya zauna da talha ya kuyar da talha karkashin shi wani ya nuna talha yana gurin shi bai gudu ba waye talha shine talha ibn ubaidillah al-qurashi ɗaya daga cikin sahabbai goma da manzan Allah ya bushara da aljanna a lokaci ɗaya kun san sahabban nan al-ashara al-mubashshirin bil janna ana ce musu goma waɗanda aka yi bishara da aljanna saboda a lokaci guda a hadisi ɗaya manzan Allah ya ambace su ba wai don su goma ba ne kaɗai yan aljanna cikin sahabbai a akwai wasu amma dai su wannan haka suka zo to talha yana cikinsu talha ibn ubaidillah wanda kashe shi aka yi a waƙatul jamal yakin da ya faru tsakanin jama'a sayyidina muawiya da jama'a sayyidina ali bin abi talib a shekara ta 36 bayan hijira wanda yake nuna maka akwai hadari sakin baki kan sahabbai dangane da wannan fadan da ya faru tsakanin su kun ga tsala yana ɗaya daga cikin wanda aka yi bishara da aljanna amma yana tare da muawiya da shi da zubairu ibn al-awwam suna tare da muawiya kuma gashi manzo Allah ya mai bishara da aljanna sannan gobe guda Ali bin Abi Talib shi ma yana tare da wasu sahabbai banda dimbin sabban da suke gefe wanda ba su shiga fadan ba akwai sabbe wanda ba su shiga ba suka ce wannan fitina ce ya wajaba mu ta kanmu da gare ta to talha shi a yaƙi a waƙatul jamal aka kashe shi wanda a wannan waƙatul jamal ne na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta je gurin domin asalin ta je ne an je ne da niyya ai sulhu daga makka ta tafi su talha suka ba ta shawara ta je dan ke sulhu tsakanin mu'minai kada a zubar da jini in an ganta uwan mu'minai za a saurara da ta je hana an yi magana sulhu cikin dare sai wasu munafikai wanda ba sa son zaman lafiya sai suka kai wa jama'a sai na ariyo hari su ma suka mai da martani sai yaƙi yayi da yaƙi yaƙi raƙumin ma da take kai sai da aka soke shi da na aisha sai da ta kusa faɗowa da kan wannan raƙumi din shine ake kiran yaƙin da waqa'atul jamal ana kashe talha ibn ubaidillah wanda wata rana ɗan shi ɗaya daga cikin ƴaƴan shi ya je gurin sayyidina ali bin abi talib a sayidina ali bin abi talib sai sai ali bin abi talib ya kalle ce ina fata ni da babanka talha muna cikin waɗanda Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin haka ne ko ma'ana mun ina ina fata ni da babanka mu zama cikin waɗanda Allah yake faɗa ranar tashin alkiyama muka cire abin da ke cikin zukatansu min gillin na kullata na damuwa suka zama ƴan uwan juna akan gado suna kallon juna suna tattaunawa ina ba ta ne da babanka na tashi alƙiyama mu zama cikin waɗanda Allah zai wa haka domin kun san ɗala haka bai na gaya yana tare da mu'awiyar bin abi sufyan shi ne ke cewa haba bayan kun yi yaƙi kai da su ɗin kuma haka zai faru sai Ali bin Abi Talib ya kori waɗannan mutane guda biyu da suka faɗi wannan magana din yake ku tashi ku bani guri ba na son ganin ku wannan abu ba bane mai mai wahala a gurin Allah madaukakin sarki to da haka anan sai manzo Allah ya ce talha ya sunkuya fa aqada talha ta tahtahu usaidan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya hau ya taka talha kenan hatta stawa ala sakhra har ya daidaita kan wannan dutse din sallallahu alaihi wa sallam qala mai riwaya ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa yaqulu na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aujaba talhatu talha ya wajabta wa kansa aljanna shine aujaba talhatu ai aujaba talhatu li nafsihi aljanna mana talha ya wajabta wa kansa shiga aljanna wannan abin da ya samu aljanna wannan talha din ibnu ubaidillah a ranar uhud wannan ran da aka yi wannan yakin hannunsa sai da ya shanye saboda kare manzon Allah hannunsa sai da ya zama shalla ya shanye kuma jikin shi sai da aka samu suka da tsara sama da guri 80 a yakin uhud wanda yake nuna maka daraja da kima amma abin takeici wannan talha yana cikin wanda shi a suke zagi saboda yana cikin jama'ar muawiya ba ruwansu da wannan nasoshi din ba ruwansu da bibiyar mai manzo Allah ya bada kan shi ke sa in ba manhajin magabata mutum zai bi akan sahabbai ba dole zai bace manhajin magabata din nan da magabata suka ce wal kaffu amma shajara bainahu kame baki kan abin da ya faru tsakanin su in ba wannan kabi ba sai ka bace domin duk inda ka taba sai ka tare cewa akwai matsala yanzu irin wannan waɗanda manzan Allah ya tabbata musu da aljanna ka duba hannunsa shanyewa ce wajen kare manzan Allah haka ya rayu da hannu ɗaya sannan ka duba tsara da suka sama da guri 80 inji masu riwaya amma wani ya zo yana cewa kafiri ne wani ya zo ya ce dan wuta ne shi yasa wancan fada da ya bar tsakanin Muawiya ibn Abi Sufyan da Ali ibn Abi Talib wani abu ne da Allah ya riga ya kaddara shi ba yadda za a yi ka iya hana shi kuma wani abu ne da fitina ce kamar yadda malamai suka kira shi don kowanne in ka duba a jama'a shi akwai mutane nagartattu waɗanda idan ka duba sai gaba da za ka soke su duk da cewa kamar yadda muka ce akwai manya-manyan sabai da ba su shiga cikin rigima ba gaba ɗaya ba su goya wannan ba ba su goya wannan ba ba waɗannan ma shi a zagin suke suna cewa munafukai ne kuma a rundunar kowa akwai kuma munafukai waɗanda dama ba habbai ba ne su ne ma suke iza fitinar ta ci gaba akwai su a cikin jama'a sai jina ali bin abi talib tunda wanda suka kashe sai sayyidina Usman suna cikin wannan jama'a akwai za a cikin jama'a Muawiya ibn Abi Sufyan waɗanda sun fake da wannan su suke hana ma a samu zaman lafiya dan an samu zaman lafiya to za a gano su kuma za su gamu da abin da ba sa su wannan hadisi yana gwada mana halaccin sanya sulke kuma wannan ne yake gwada mana yin riko da sababi baya kore tawakkali dan dare yayi ka kama gidanka ka kulle ba wanda zai ce kai baka da tawakkali ya za kulle gida dan kayi gida mai kyau ka kawo waya ka kewaye shi dan kada wani ya hauro maka baya nuna baka da tawakkali dan ka sai da za ka kare kanka baya nuna baka da tawakkali shi shi shi riko da sababi yana ɗaya daga cikin da yana ɗaya daga cikin tawakkali kun ga manzo Allah ya sa sulke guda biyu ba za ka ce manzo Allah bai da tawakkali ba Kisa sa baya cikin babin tawakkali kai sakaci kamar gidanka abu da kace in Allah zai kare ni zai kare ni wannan ba tawakkali bane wawanci ne baya cikin abin da ake kira tawakkali tawakkali zaka yi al-akhdhu bil asbab amma zuciyarka tana rataye ka san lamarin ka yana ga Allah ka san Allah ne mai yi wannan rufe gida ba shine kariyar ba kariyar daga wajen Allah ne wannan sababi ne ta hanyar sababin shi ne zai zama kariya amma kariya hakikanin ta daga wajen Allah ne to da haka wannan hadisi yana mana al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul baya kore tawakkali da haka ka fita ka je ka nemi kuɗi in kana son kuɗi in kana son ilimi ka je ka nemi ilimi ka bi hanyar neman ilimi ka sai littattafai ka bi malamai ka je makaranta kada ka zauna ka ce ni zan yi tawakkali ilimin zai same ni komai ka bi sababin shi wanda Allah ya hore ya halatta shi sa Allah ce huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan sai Allah ce me famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur kaga Allah ce ku tafi kenan sai kun nema sai kun tashi kamar yadda hadisin tawakkali yake gwada mana an sa'ib ibn yazid an karbo daga as-sa'ib ibn yazid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana alaihi yau uhudin ya kasance akan shi ranar uhud yana da dir'an ma'ana sulke guda biyu qad zahara bainahuma ya shiga tsakiyar su sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya sai ta nuna mana yadda manzan Allah yayi amfani da su qad zahara bainahuma ay ja'ala ihdahuma ka ziharati lil ukura wasu malamin suka ce ya sanya wata kuma ya ƙara dora wata shine ma'ana qad za bainahuma ya sanya ya sanya wani silken sai kuma ya kawo ne ƙara ɗorawa manzan Allah su lalai sallama a yi wannan ne don samun kariya da aka babu laifi don mutum ya sanya silke kamar yadda muka yi bayani sai imamu zai ce babu ma ja a fi sifati fari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da zo yake bayanin sifar hular kwano ta manzan Allah su lalai sallama almigfar shine hula ta kwano abinda duk za a sanya ya kare kai kunga an yi maganar silke zai kare jiki to ita kuma megifar ana sanya ta ne ta kare kai kamar irin hular kwano da masu jami'an tsaro suke sanya ita ce megifar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wannan megifar din yanzu zai gaya mana sibar yadda take an anas bin malikin an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, annabi sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata Wanzan Allah ya shiga makka amal fatihi shekarar da aka yi fatihu makka wa alaihi milfar yana sanye da wannan hula a kan shi hular kwano ma falamma naza'a lokacin da manzon Allah ya cire ta qila la sai aka ce wa manzon Allah haza ibn khatalin manzo Allah ga ibnu khatal nan muta'alliqun bi astaril ka'ba ya kama jikin ka'aba rigar ka'aba ya makale fa qala sai manzo Allah ce uqtuluhu ku kashe shi qala ibn shihab ibnu shihab yace wa balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yakun yawma idhin muhrima yace labari ya ishi ne manzo Allah a lokacin baya cikin ihrami wannan hadisi mahallin Shain manzo Allah ya shiga makka wa alaihi mighfar yana sanye da hular kwano ya shiga cikin garin maka da wannan hular kwana a kan shi ibnu qatal da aka cikin wannan hadisi ɗaya ne daga cikin mutanen da manzon Allah ya ce idan an gansu a kashe su domin ya zagi manzon Allah ya yi ridda yana da wani bawa da yake mai hidima musulmi ya kashe bawan ya samu wasu bayi guda biyu mata ya sanya suka dinga waƙe suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai manzo Allah ya ce duk inda a ganshi a kashe shi lokacin da manzo Allah ya shiga a garin Makka sai aka ce mai aiga ya can jikin Ka'aba ya ne, manzo Allah ya ce a kashe shi wanda yana yana ɗaya daga cikin keɓantattun lamura ma'ana an keɓe wannan al'aslu ba a yin kisa a cikin ka'aba a lokacin shi yasa a hadisi manzo Allah ce kada wani ya kafa hujja da cewa nayi yaki a cikin garin Makka ni ma Allah ya halatta min ita wani dan lokaci kaɗan, daga nan kuma za ta koma haramun ila yawmil qiyama da haka baya halatta kai yaki ko ka zubar da jini a cikin garin Makka waɗannan an keɓance su tara ne manzo Allah ya ce a kashe su akwai Abdurrahman ibn Abi Sar wanda daga baya ya gudu ya zo gurin sayyidina Usman ya nemi mafaka sayyidina Usman ya kai shi gurin manzon Allah ya musulunta manzon Allah ya kyale shi akwai Ikrima ibn Abi Jahl shi ma ya gudu amma daga baya matar shi ta neman mai mafaka gurin manzon Allah manzon Allah ya ce ya dawo an yafi masa shi ma ya zo ya musulunta akwai Abdul Uzza ibn Khatal wannan kenan wanda an kashe shi akwai Haris ibn Nufail ibn Wahab shi ma an kashe shi akwai Maqis ibn Sababa akwai Habbar ibn al-Aswad akwai waɗannan mawaƙa guda biyu ɗaya daga cikinsu an kashe ta ɗaya kuma ta nemi afuwa an yabe mata akwai tsara maula maula li bani abdul ita ma wannan tsara ɗin tana cikin waɗanda daga baya suka zo suka tuba aka yabe musu to waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe su aka je aka samu ibnu khatal a jikin ka'aba aka kashe shi wasu sun yi an yi saɓani kan wane ne cikin sahabbai ya kashe shi wasu suka ce ammar ibn yasir wasu suka ce sa'id ibn hurais wasu suka ce sa'id ne ya kashe shi sannan sai abu barza shi ma ya kawo ɗauki da haka dai wajen waye kashe shi an yi saɓani dangane da waɗanda suka kashe wannan sahabi mai gi'a wannan mutum wanda yake yana zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna mana babu laifi mutum ya sanya abin da zai kare kanshi daga ga wata musiba ko wani abu wani balaraban kauye an tambaye shi ya aka ganka da migifar irin wannan huda ta kare kai sai ce ai kashin da yake dauke da ji da gani ya cancanta a kare shi da haka sai ya yake ya ba su amsa yake cewa girman abin shi yasa ya cancanta mu kare shi sai sanya hula a kai kamar yadda za mu zo mu karanta larabawa suna rufe kansu ta hanyar ko hula ko rawani in Allah ya kai mu rana ita insha Allah ta'ala karatun da zamu yi karatu ne akan rawani abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin